littafi ɗan minista kashi na ɗaya da ɗaya kuma kashi na ƙarshe da yardan Allah godiya da yabo ga Allah tsira da aminci ga fayyen halitta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗan minista kenan littafi na goma sha ɗaya kuma littafi na ƙarshe da yardan Allah ɗaya daga cikinsu ya ce kun ga mu kwashi kayan nan mu shigar da su kar oga ya ji shiru mu ɓata masa rai kun ga mu ma dai ya fita namu haƙƙin ya ba mu kuɗi mu yi wa namu matan sayayya da da ne ai oga ba zai ko kalle mu ba wannan haka yake farko so min taɓe cikin littafi na ƙarshe a littafi da ya gabata in ba na manta ba inda muka kwana kenan a halin yanzu cikin littafi na ɗaya da ɗayan kuma littafi na ƙarshen za mu ɗora mu ƙarisa ɗan abin da ya rage a cikin littafin ɗan mizmis kashi na goma sha ɗaya Nabil suna shigewa falon gidansu ɗaukan shato ya yi kamar wata jaririyar yarinya bai dire ta ko ina ba sai kan gadon ɗakin sai ya kwantar da ita shi ma ya bi ta ya kwanta. Kurawa junansu idanu suka yi suna murmushi shato kasa daurewa kallon da yake mata kawai ta yi ta sa hannunta duka biyu ta rufe fuskanta da shi ta ci gaba da murmushi. hannu Nabil ya sa ya cire mata hannunta ya rungume ta ya sumbaci labbanta ya ce kin karki mini haka Aisha farin ciki na dan Allah karki min haka karki karki min haka dan Allah ki daina rufe min kyakkyawan fuskar nan taki kin san irin kewarki da na yi kuwa ban taba ma sanin mata rahama bane sai a wannan lokaci ban taba sanin mata ni'ima bane sai a ranar da na shiga kogin zumarki mai daɗi wadda ya ruɗa min tunani na tun daga wannan ranar na gane daraja da martaba da kimar da mata suke da shi a wajen maza wannan ranar Rana ne da ba zan taɓa mantawa da ita ba, rana ne da ta kafa tarihi babba a rayuwata, kuma a ranar ne na fahimci abubuwa da dama, kuma wannan ranar ita ta sa ni na gyara abubuwa da dama a rayuwata. Kika zo kika gudu kika bar ni, kika tafi kika bar mijinki tare da ciwon da yake matuƙar damun shi kusan koyaushe yana damun shi. Don girman Allah kar ki ƙara ta kanki da ni, ba zan taɓa jurewa ba, ki tashi mu je mu yi wanka. tare za mu yi ya yi magana cike da shagwaba maganar amina ta tuno da take ce mata sai kin yi haƙuri da mijinki domin wallahi shagwababbe ne tun yana ƙaramin yaro kuma a halin yanzu ma tun da ya nesa da dadi to ke ce za ki ɗauki wannan halin nasa ke ce yanzu wadda ya fi kusanci da ke na san ke zai dawo wa yi wa nan komai da komai maimakon ke ke za ki maza to ke dai ke kaɗai ki rinƙa yi masa shi ma zai yi miki zai shawarwarin da shi ma zai riƙa yi miki don haka ki kula da kyau nan ta riƙa tuno da shawarwarin da ta bata iska ta ɗan iska ta ɗan hura masa a ido <clears throat> wai ya hura mata kai ta dawo daga tunanin da take ta ce ni fa na yi wanka na a gidan momi kafin na taho domin a gajiya muka dawo daga nan kasa daurewa kawai ne sai da nayi wanka a can ka je kawai kai ai muna tare za mu yi tare wata rana shiru ya yi kome ya tuna sai kawai ya wani irin jan numfashi tare da cewar bari na tashi na je na yi na dawo ne kaɗai tashi ya ya cire kayan jikin shi tuwa na ganin haka ta fice zuwa ɗakinta da sauri dariya shi ɗin ma ya yi ta ba shi dariya ya sai yarinya za ma ki daina jin kunyata domin ni a tsari na ni da matata babu batun jin kunya dole na gama cire miki wannan kunyar baki ɗaya domin cutar da mu za ta yi daga ni harke shato na shiga ɗaki dariya ta yi ta ce amma ya na bil ɗin nan baya jin kunya mamaki yake bani har wani tattaɓa ne yake kamar ba shi ne masifaffin nan mai haɗarai ba kuma na ga da yana tare da yaransa haɗari idan yana tare da yaransa haɗari yake ya koma yadda yake a da muna komawa daga ne sai shi sai ya saki fuskan shi kamar ba shi ba tashi ta yi ta canza kaya ta sa na bacci ta yi abin da duk ya dace tare da turarika da komai duka ta gama a jikinta ba a magana domin shi ma ma'abociyar kamshi ce ta san kamshi yana da daɗi sosai tun amina ta koya mata tunda da suka je amurka amina bata ta bar ta ba tana kula da ita da koya mata abubuwa ɓangaren gyaran maganin gyara ma na mata ta ba ta abubuwa da dama babar shatuwa ko ita ne iya abin da za ta yi wa shatuwa kenan tana gamawa kwanciyar ta yi ta yi addu'a ta tofe jikinta ta hau gadon baccinta ta yi nisa a cikin baccin da ta fara ta ji ya fara shafa ta da wani irin salo a jikinta tsorata ta yi ta tashi da ƙara za ta saka ya maza ya haɗa bakin su waje ɗaya sun daɗe a haka kafin ya bar ta to yanzu fa ake yin ta to matsoraciya ni ne fa akwai wadda sai zo kusa da ke ko kuma ya kwanta a kusa da ke in ba ni ba babu wannan mahaloki tsoro ne ya daɗa kama ta yadda ta ji muryar shi ya canza ba kaɗan ba jikin shi har rawa yake yana daɗa haɗa ta da jikin shi tamkar za a kwace mai ita tsoro ne ya ƙara kama ta ya taɓa jikinta ya ji yadda yake rawa da ta tuno da ranar da ta sha matuƙar wuya a wajensa yadda kaɗai ya mata a halin yanzu ta san ba zai raga mata ba hawaye ne ya cika mata idonta ta fara magana da muryarta da yake fita da ƙir wadda yake rawa bacci nake jefa ni don Allah ka bar ni na kwanta na huta ka ji ko ka je ɗakin ka kai ma ka kwanta ka huta ai na ga ko a dama da muke a gidan nan ma kowa a ɗakinsa yake kwana daban-daban ko <laughs> ya ai da kika ce aisha amma Banda a yanzu ba zan taɓa iya kwana babu ke ba ba zan iya ba ni a tsari na babu raba wajen kwana da ni da matata ki tashi mu je mu kwanta kawai ki sha koda wani abun ne mai ruwa ruwa in ma ba za ki ci abinci ba ga kazar ki can na zo miki da ita kuma naga ko budewa baki ba bare ki ci tashi mu je ba na so ki kwanta da yunwa cikin shiguban da bata san tana da shi ba ta ce ni bana jin yunwa ka san me momi ta bani na ci ne daga dawowa ta yau har da farfesun kaza ta bani na ci ta ce nawa ne ni kaɗai ko anti amina kar na bawa ta ce ita ma za ta yi mata nata safe ka je ka kwanta ka huta kawai yaya murmushi yayi a zuciyar shi ce duk bawayon ki sai na sha manki Aisha ba zan iya barin ki ba a yau din kafin na kwanta ƙarfin hali kawai nake yi domin tun da na ki ciwon marata take damuna kawai dai da dauriya nake yi da kire samu ya lallaɓa ta suka yi na raka a biyu ya yi musu addu'a sosai na zaman lafiya da samun zuri'a na gari madara mai sanyi ya bata ta sha kafin ya ja ta su je su kwanta daga nan fa labari ya canza salo ya canza kala tsakanin nabil da shatuwa ainan kuwa faɗa ta ji a wajensa domin gaba ɗaya ya fice daga hankalin shi saboda wahala da ta sha da azaba zai yi babu wani bambanci tsakanin ranar farko da na yau domin ta gurzu iya gurzuwa a hannun shi tun tana daurewa sai da ta fara masa kuka da magiya kafin ya tausaya mata ya bar ta ta huta amma ba wai don ya gaji da ita ba zai kawai ya ga baki ɗaya ta mafi ranar farko daɗi da haɗuwa hawaye ne yake zubo masa shi ɗin ma a idanunsa ga wani farin ciki da daɗi da annishuwa da nutsuwa da walwala da yake ji yana sauka a zuciyar shi addu'a kuwa ta shata ba kaɗan ba a wajen shi a wannan ranar ta yadda Nabil na son ta sosai kuma ya canza sosai da sosai a halin yanzu ya san darajar ya mace domin ya nuna mata gata sosai wadda bata taɓa kawo hakan a cikin ranta daga wajensa ba wanka ma shi ya mata a jikin shi ta kwana motsi kaɗan sai ya tambaye ta menene ko kuma me take so haka har gari ya waye a wannan ranar ko masallaci bai je ba a gida suka yi sallan asuba tare da ita suka koma bacci ba su tashi ba sai da karan wayar kiran amina ya tada su ta ce ta turo direba ya kawo musu abin kare kuma kofa a buɗe ya buga har ya gaji ya ji shiru kuma masu gadi da yaransa sun ce suna nan babu inda suka je har ma da tsokanansa ta ce kai ko lafiya ba ku tashi ba ko dai gajiyan tafiya sai da shatuwa ta yi jiya wayar nabil kawai ya kashe yana dariya lokacin shatuwa ta tashi ita ma sai kallon fuskar shi kawai take suna haɗa ido da shi ta yi maza ta rufe idanunta sumbatar ta kawai ya yi abu goshinta tare da cewar amaryata ta kaina da fatan kin tashi lafiya ya gajiyar tafiya ya yi magana yana dariya tare da cewar me zan samu ne kukan shagwaba ta fara yi masa ta yi magana tare da faɗawa jikinsa bayan kai ne ka bi ka gajiyar da ni ka ni wallahi babu abin da zaka samu a wajena ni fushi ma nake da kai zan kira anti amina da momina kai karanka tun da ka wahalar da ni sosai dan kuma faɗawa wa iya tunda yanzu kana neman kwace mini iya ko da na faɗa mata ma bayan ka za ta bi dariya ya fara yi mata yana rarrashin ta yace ki haƙuri Aisha ta farin ciki na fitilar rayuwa ta, hasken zuciyata annurin zuciyata in kin yi fushi da ni zan shiga damuwa tuba na keke kaɗai ce tawa ni naki ne ke ni'ima ta ce ni ni'imar ki ne ni'imar ki kaɗai ne yake rudar da ni ya mantar da ni komai da komai ke ɗin ta daban ce ina ƙara godiya ga Allah da ya bani ke da ban taɓa haɗa jikina da wata ya mace ba sai ke kuma insha Allahu ke ce ta farko kuma ke ce ta ƙarshe na gode Allah da ya bani mata irin ki Allah ya yi wa babba albarka, Allah ya yi wa su momi albarka. Ba zan taɓa mantawa da ranar murnar haihuwata da na je a mazagai muka haɗu da muka haɗu a wannan ranar ba. A wannan ranar na riƙe ranar tana da matukar muhimmanci a wajena kin gama sai rayuwata kin sana kin samar min da jin daɗi da farin ciki da nutsuwa da walwala wadda ban taɓa jin irin ta ba a rayuwata ki rufe idanunki matata ki ga tukuicinki rufe idanunta ta yi da hannunta makullin mota mai shegen tsada ya damƙa mata a hannunta tare da makullin gida da sarƙar daham dan ƙareriya to ki bude idanunki matata bude idanunta take take yi kuwa take ta ga abin da ya saka mata a hannunta kallon shi ta tsayaye cike da mamaki da alamun tambaya ta kasa ma magana yace kin fi karfin hakan a wajena Aisha ta annorin zuciyata na dade da saya miki wannan kyautar to ranar da na neme ki na rasa na na tanadi wannan kyauta saboda na san duk daren dadewa zan haɗu da ke maganar fara aiki na a asibitin da dadi ya gina mini zan fara aiki idan kin amince kuma bayan mun gama cin amarcin mu zan dinga duba bayan Allah ina taimaka musu shi ma a duk cikin kyautan da na yi miki ne saboda murnar dawowar mata ta gare ni da jin daɗin da jin daɗi da farin cikin da kika bani wannan zan yi musu shi kyauta ne saboda ke ya isa Mashatuwa ta rasa bakin magana, kawai tsalle ta daka ta runguma mijinta tana kukan farin ciki tare da ya masa addu'o'i masu yawa birjik babu adadi ya ce ya isa haka matata, ya isa haka matar Nabil. Bari na je na buɗe wa ɗan aiken anti Amina kofa da ta turo ya kawo mana abin kari. Mun bar shi yana tsetin ɗazu. Wannan takaitacce kenan a cikin labarin ɗan minista littafi na ƙarshe. A ci gaba da labarin namu kuwa soyayya mai tsafta da sha'awa da burgewa gwanin daɗi na bil da Shato suke gudanarwa a gidansu a tsakaninsu inda suke burge kowa kuma ake alfahari da su. Har yawon shakatawa suka tafi na cin amarcinsu a ƙasar waje inda suka kwashe wata ɗaya a can sannan suka dawo gida. Suna dawowa ba su daɗe ba na bil ya fara aiki a asibitin da minista ya buɗe masa da yake dama abin da ya karanta kenan yana aiki sosai da taimako sosai yana taimakawa marasa lafiya waɗanda ba su da ƙarfi mutane suna matuƙar alfahari da shi talakawan gari ga baki ɗaya suna yabon shi saboda talakawa aiki kyauta ake musu lokacin tafiya aikin hajji na yi minista ya cika alkawarin da ya ɗauka musu dukansu na zuwa aikin hajji da ya biya musu da iyayen biya musu da iya ikon Allah an sha ƙauyanci da koke-koke a Makka ko ina za ta je tana tana katarin Nabil da Shatuwa. In iya na wata, na wata rigimar ko ƙauyanci, dariya su minista suke mata, sun yi aikin hajji lafiya sun dawo da iyayen Shatuwa da babba da hajiya Fatima Nabil da Shatuwa da kuma Alhaji. Suna dawowa gida ba da daɗewa ba Shatuwa ta samu ciki Nabil ya yi matuƙar murna sosai. minista babba duk suna alfahari da auren Nabil da Shatowa da saboda sun samu alkhairai da dama dalilin haka. Nabil ya sa an rusa gidan iyayen Shatowa an gina musu gida babba na zamani mai kyau. Kuɗi da ya zuba musu a wannan gidan ba kaɗan ba, gidan daban nabil ya gina mata ita ma nata daban gidan iya ma daban aka gina mata yana taimakawa yan garin mazagai sosai da sosai yadda kowa na garin mamaki yake yadda nabil yake musu barin kuɗi haka yake taimakon talakawa da mutan ƙauyen mazagai baya kyamar su ƙawayen shatuwa kuwa duk su ma sun yi aure a halin yanzu shatuwa ta zama a bar alfahari a mazagai ko ina hiranta ake yi ita da nabil ana sa musu albarka Shetuwa ta ci gaba da karatunta na boko, a hazanka take zuwa aiki da cikin da ke jikinta inda ta ci sa'a cikin ba mai laulayi ba ne. Fina tana nan akan bakarta na ko na ko halin kaka na bil ya zama mallakinta inda ta ɗauki aniyar bibiyar lamuran shi a ko ina yake har Allah ya bata sa'a ta je asibitin da yake aiki inda ta faki idon mutane ta je ofishinsa lokacin da ya fita duba marasa lafiya a nan ne ta yi dube-dube ta fara dube-dube ana haka wayan nabil ta yi kara ya manta bai tafi da ita ba ta ga sunan da ke kan fiskar wayar ta gani an sa farin ciki na tana gani ta gane matar nabil ce take kiran shi mahaukacin kishi ne ya kama ta dariyar mugunta ta yi ta ɗauki wayar kafin sheto ta yi magana fina ta ce baki da hankali ne da zaki kira saurayina a wannan lokaci mahaukaciyar ina ce ke muna holewa zaki takura mana wai kewa ke din ma wace ce da zaki dame dame shi muna nan gida gidan da ya gina mini muna shakatawa kin gan mu anan a kwance yanzu muke yanzu muke bacci yanzu muka gama hoto bacci ya ɗauke shi yana hutawa da ni kin ganni a kwance akan babban kirjinsa a gaskiya Nabil ya iya soyayya ga zumar shi mai daɗi Nabil nawa ne ne kaɗai kar ki ƙara kiran shi ko da wasa it ta kashe kira tana dariya yarinya duk abin abinki na san yau sai kin bar min Nabil dole ne ki ce ya sake ki Nabil ya buɗe kofa ya shigo fina ta ji tsoro ba kaɗan ba jikinta har rawa yake da ta gan shi. kar idanun shi ta yi ta wayar ta hau kukan munafurci har da durkusawa ƙasa tana roƙon shi ya taimake ta ko auren ta yayi da ta ga ya ƙi kula ta jikin shi ta faɗa ta rungume shi ƙoƙari raba ta da jikin shi yake amma ta ci kwaikwaye shi ta ƙi sake shi tsawon da ya daka mata ne yana mata masifa ko a kanta tsoro mun tsoron shikar wani ya shigo gansu a haka suna wannan hali shato ta shigo a ruɗe da tsohon cikinta nishi take idanunta ya yi jajir saboda kuka allah ne ya kawo ta lafiya domin ko direba bata kira ya kawo ta ba da kanta ta tuko mota tana zuwa kuwa ta ga fina rungume a jikin nabil ishatuwa ta daɗe yarda da abin da fina ta gaya mata a waya ita kuma dan makirci sai dada ma narkewa take a jikin shi tana kukan kisa ji ta kawai kanta na juya mata sulalewa ƙasa ta ta zube mammiya lokaci guda jini ya fara zubowa ta kasanta nabil rudewa ya bai san san da ya wurge da fina ba wani uban ƙara yana kiran sunan shi to sai da na waje suka zo da gudu mutane suka shigo saboda ganin me ke faruwa a ciki har ma da ma'aikatan asibiti taimakon gaggawa aka hau bata inda aka fice da ita zuwa ɗakin haihuwa da gudu na bile bisu ya gama rudewa ya manta da duk taimakon da ya dace ya bata matsayin shi na likita yaransa ma shigowa suka yi da gudu ganin halin da ake ciki suka sa suka san fina ne ta haɗa wani makirci tsakanin nabil da shato kama ta suka yi ba tare da sun bari ta samu damar guduwa ba suka ci ta zuwa wani waje guda suka ɗaure ta inda yaransa suke suka tsare ta har sai hankalin oga ya kwanta na san zai zai neme ta domin akwai sa hannunta akan duk abin da ya faru suna nan kula da ita sun tsare ta sun kasa sun tsare a ɗaya gefe guda ko wani daga cikin yaran nabil ne ya ɗauki waya ya kira hajiya fatima da amina ya gaya musu shatuwa tana naƙuda a asibiti ba da ɓata lokaci ba suka taho asibitin ɗauke da kayan da za a buƙata na haihuwa ba su daɗe da zuwa ba ko shito ta haihu cikin ikon Allah shito ta haihu ta samu 'ya'ya mata har guda uku yan uku ta haifa duka mata Nabil na kanta har ta haihu bai yadda wani namiji ko guda ɗaya ya karɓi haihuwar matarsa ba duka mata ne sai kuma shi ku zo ku ga murna a wajen Nabil Shatuwa ta haifa ta haifa masa yan uku dukansu mata har da kukan murna zuwa yayye rungume Shatuwa yana kuka ita ko rufe ido ce ko ganin shi ba ta sanyi ita hawaye ne kawai ke fita daga idanta me zai gode an duba ta an gyara ta lafiya kalau ta sauka babu wata matsala an gyara ta an kai ta ɗakin hutu lokacin su hajiya hajiya fatima mahaifiyar nabil suka zo suka ƙariso rungume ta rungume hajiya kawai yayi yana ta dariya da kuka wai ce momi kin ga ikon Allah ko Aisha ta farin ciki na a bar alfahari na ta haifa mini ‘ya'ya har uku duka uku kuma mata ne ashe ban sani ba mata zan fara haifa a yara na na fari na nuna wa mata tsana da kyara a cikin rashin sani Allah na tuba Allah na tuba Allah ka yafe mini na gode maka da ka bani kyautar yaran ma yara mata har uku Allah Amina ita ma baki ya ƙi rufuwa Hajiya Fatima ita ma haka haka shatuwa ta ga matukar gata ba kaɗan kaɗan ba da za su mata tamkar za su mai da ita ciki kiran yan uwa da abokan arziki na Nabil yake ta yi yana faɗa musu haihuwar da ya samu nan fa ya kira minista da ya faɗa mishi haihuwar da da kuma iya sun fi kowa murna na haihuwar ɗan minista minista gidan shi ya sa aka dawo da mai zego inda aka sallame ta iya baki ɗaya ta dawo gidan minista da zama tana renon yan uku shituwa ta ta ki ta yi wa nabil magana duk maganar duniyan da zai mata ba ta amsa masa nabil ya shiga damuwa sosai tun haziya fatima ba ta gane me ke faruwa ba har ta gane share su ta saboda mutane bayan da suka zauna bayan suna za ta yi musu magana an yi taron suna lafiya na gani na faɗa an gama Nabil da minista sun yi barin kuɗi a wannan sunan yan ukun abin da ya ba a cewa komai yara sun ci sunan hajiya fatima da da kuma amina da iya ana kiran mai sunan amina da ihsan mai sunan hajiya fatima kuma ana kiranta da iman allah sarki mai sunan iya kuma ana kiranta da ikram a kayan barkan da aka haɗa wadda Nabil ya haɗa a ɓangarensa har da na lefe ya haɗo wa shatuwa akwati goma sha biyu ya haɗo mata dama ya ce ya yi alkawari ranar da ta haihu zai haɗo mata har da kayan lefenta da kayan barka duk zai haɗo da komai da komai na lefen shatuwa amaryar jego kuwa a ranar taron suna har da yan uwan nabil mata na kasar waje duk sai da suka zo domin sun yi rawar gani amina yayar mai jego da kuma angon angon jego abin da ba a magana bangaren ta domin ta yi rawar gani ta yi bajinta kuɗin da ta kashe a wannan rana ba a magana abin da ya haɗu kayan barka da hajiya fatima ma ta yi abin ba a magana babba a karan kanshi kayan barka da ya haɗu har da shanu ya ba ya ba wa mai zego an yi shagalin suna lafiya kowa ya koma gidansa lafiya bayan watsewa Iya ta ce ba za ta koma ba sai Shatuwa ta yi arba'in kafin ta koma gida. Nabil ne ya sa Shatuwa a gaba yana roƙonta akan ta yi haƙuri yana ta ba ta haƙuri yana rantse mata shi na ba budurwarsa ba ce bai san komai ba amma Shatuwa ta ƙi yarda ko sauraron shi ta ƙi. Hajiya Fatima ta shigo ta ce dama ne na fahimci da magana ai. Na san da matsala magana nake so na yi da ku me yake faruwa tsakaninku. ku. ai shi kamar jira take hajiya ta tambaya kuka ta sa ta fara kuka ta ki magana nabil yayi yayi ta ki magana nabil ne ya gaya wa hajiya fatima abin da ya sani Shatuwa ta ce wallahi ba haka bane momi ba ka ba su labarin yadda kuka yi rafina ya yi faɗa iya abin da ya sani nan Shatuwa ta basu labarin yadda suka yi da Fina a waya ranar da za ta haihu. Ran Nabil ya ɓaci sosai, yaran shi ya kira sa a nemo masa Fina duk inda take suka ce ai tun ranar da abin ya faru sun sa an tsare ta. Don haka tana nan a tsare ce to maza ku taho mini da ita gida har gaban Hajiya Fatima aka kawo Fina. ga Shato ga Hajiya Fatima ga Nabil. Nabil da ido ya kalli ɗaya daga cikin yaran sa ya ciro bindiga ya sai ta kamfena da shi. Ran shi ya yi mugun ɓaci, ya koma ainihin kalan shi na da yadda yake a da ce kiwo matata da kuma mahaifiyata bayanin abin da ya faru a ranar da kika zo ofishina idan ba haka ba wallahi sai na kashe ki ana. Nan fina jiki na bare ta gaya musu gaskiyar abin da ya faru ta gaya musu gaskiya sai dan Allah shato da Nabil ku yi haƙuri a halin yanzu na yi da na sani kuma na daina san shi na tuba baki ɗaya gida zan koma gaban iyaye na na yi aure kar ku min komai ku yi haƙuri su bar ta san a halin yanzu na bil ya fi ƙarfinta ko a dama bare yanzu sun zuciya ne ya ja mata aikata hakan ɗin hajiya fatima ta ce da yaran nabil ku barta ta ta tafi tun da ta gane gaskiya kuma ta faɗi gaskiyar abin da ya faru allah ya daɗa shirya ta haka ba nan Nabil ya so a ce bai hukunta ta ba ya kyale ta ta fita jiki babu kwari tana da ana sani a haka ta bar wannan zaman barikancin banzan ta tattara ta koma garin su hajiya fatima ta fita ta bar nabil da shatuwa kunya ne kama shatuwa ta taho ta fada jikin mijinta ta rungume shi suka rungume juna suna dariya ce kin wahalar da ni murna da godiya baki bar ni na nuna miki bana haihuwan da kika min na yan uku kika ɗauki fushi da ni a halin yanzu tunda kin huce sai mu yi maganar komawa gida tunda kin gama wanka iya ma gobe za ta tafi wannan takaitacce kenan a halin yanzu haka rayuwa ta ci gaba da gurgurawa tsakanin shatuwa da nabil bayan shekara goma komai dai ya daidaita ya tafi daidai a shekaru goma nan abubuwa da dama sun faru ciki kuwa har da gama karatun shatuwa inda ta karanci fannin lafiya ta zama cikakkiyar doktan doktor mata ta fara aiki a asibitin Nabil tare suke zuwa aiki suke dawowa tare. Lokacin yaran su Shatuwa da Nabil shida kenan bayan haihuwar yar uku ta haifi maza biyu mata biyu. Wayo Allah a yi haƙuri, yaran su bakwai kenan bayan ‘yan uku ta haifi maza biyu mata biyu shi kenan. Girma ya kama Nabil da Shatuwa inda su iya dai girma ya kama su su ma ba a magana tsufa sosai har ma da babba a gefen rayuwar shatul shatu shatuwa da nabil kuwa sai dai mu ce alhamdulillah masha Allah rayuwa suke cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da iyalansu wadda nema a madadin shatuwa da nabil ne dan hamza nake cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duka duka a nan na kawo ƙarshen littafin ɗan minista abin da yake daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ka yafe mana Allah ka sa mu yi mu yi amfani da abin da ke daidai a cikin wannan labarin ɗin sai kuma Allah ya sake haɗa mu a wani littafi na gaba mai suna Allah ya haɗa mu da alkhairi littafin zai zo gare ku ba da jimawa ba godiya ta musamman a gare ku masoyana a duk inda kuke Allah ya bar ƙauna. don haka na bar ku lafiya za mu haɗu a littafi na gaba nan ba da jimawa ba wadda na so in faɗa muku sunan shi amma saboda wasu dalilai ba za ku ji sunan ba amma da yardan Allah littafin zai fito muku nan ba da jimawa ba labari ne da ya zo da wani irin salo na daban shi ma akwai nishaɗantarwa faɗakarwa ilmantarwa wa'azantarwa sosai za ku sha dariya yadda ya kamata amma dai a yi dariyan kaɗan kaɗan kar a yi dariya sosai domin dariyan ba wani amfani ne da shi ba don haka a huta lafiya sai mun haɗu a littafi na gaban kawai na bar ku lafiya ku ji daɗinku ku kasance cikin nishaɗi farin ciki da walwala fata na kenan har kullum kuma ina yi muku fatan alkhairi mun gode sosai da addu'o'inku da fatan alkhairin ku gare mu ba abin da za mu ce sai godiya da fatan Allah ya bar zumunci dan Hamza ne fa ku ji daɗin ku kawai